alhamdulillahi allazi la yas'alu amma fa'al, wassalatu wassalamu ala katimil anbiya'i war rusul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin najati bil imani wal amal bayan haka yan uwa hudubar mu a karan farko an bude ta da yaba ma Allah hamdan yaliqu bi jalali irin yaban da ya dace da daukakar sa da girman sa shine ake wa yabo irin yaban da ba a wa waninsa irin wannan yaban allazi ja'ala libtila'a min sinanihi baina ibadi wanda ya sanya jarabawar rayuwa tana cikin tsarinsa a cikin bayinsa ahmaduhu ina yaba masa wa ashkuru ina gode masa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa atubu ilaihi ina tuba a gare shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fi ardihi wa sama'i ina shaidawa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah shi kadai a cikin sammansa da kaskansa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad bawansa ne manzansa ne wa khiratuhu min khalqi zababbansa ne cikin halittinsa <coughs> sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin la rayba fi amma ba'du ibadallah bayan haka bayan Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annal hayata la taqalu min balaya ku sani rayuwa ba ta kubuta daga jarabawar rayuwa wal fitan da fitintunu wa ku zubi ta'alimid din ku rike karantarwar addini filibtila'i wal mihan lokacin da aka haɗu da jarabawar rayuwa da wahalhalu wala takunu min al kada ku zama daga cikin gafalallu waqi bahaza bayan wannan fa nazaral lirju'i corona fi an ha'il alim lura da cewa cutar nan musibar nan ibtila'in nan na corona ta dawo omicron a da asasannin duniya mu za ta kasance a kan wato imani da yadda da kaddara da kuma ya za ka riƙi kai mafita idan aka ce ga wani iftila'i ya fuskanto to da ka shi atullah za ta kasance a nittika zai ta shar'an ya ta baraka wata ala. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min in khawfi wal-ju'i Allah ya rantsuwa ya hada da nunin taukid wallahi tabbas sai mun jarrabe ku da wani abu a rayuwa na daga tsoro a shiga rayuwa ta daddar dama wannan mun dade a cikin sa Allah ya ba mu mafita wal ju'i yunwa ta zo ta sadda daddar din wannan ma muna ci Allah ya ba mu mafita wa naqasun min al amwali sai ta wayar dukiya asara can asara can wal anfus hadda ma rayuka wasamarat da 'ya'yan itatuwa sai Allah ce wa Bashir sabiri hakan sai ta faru sunnarsa ce a cikin wato rayuwa to in hakan ta faru farko wa Bashir sabiri masu haƙuri wanda suka yadda dole da ma rayuwar haka take allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum dama dan ya jarraba ku ne kuma shi jarrabawar mai imani ma ƙari ce akan ta mara imani tafi zafi farkon suratul ankabut me yace ma hasiban nasu An ya ko an ya yaqulu amanna wa hum la yaftanu yanzu mutane tsammaninsu kawai a ƙyale su ce sun yi imani amma ba jarabawar rayuwa kalla ba zai yiwu ba in za gane inda imani da jarabawa jarabawar annabawa sai ta fita kowa har imamu turmizi ya maka babin ashaddun nasi bala ya kama ka hadisin annabi yana cewa ashaddun nasi bala al-anbiya'u thumma al-amsalu fal a cikin mutane wanda suka fi shan tsananin rayuwa ce al su ne annabawa in ka cewa suwa Allah ya fi so ba su Allah ya fi so ba dama kuma su suka fi shan tsananin rayuwa saboda ɗabi'ar imanin kenan imanin da ya sa Allah ya fi son su ya zaɓe su to kuma dama shi ɗabi'arsa gwargwadon yadda kake da shi gwargwadon wahalar rayuwar da za ka sha saboda haka ashaddun nasi bala al-Anbiyau sun mal amsalu fal amsalu saboda haka wa bashir sabirin sai ayo masu haƙuri bishara su wa inne ne su allazina iza asabatum musibatun su ne wanda idan musiba ta same su qalu sai inna lillahi to din mu din ma kanmu dama na Allah ne kuma ilaihi raji'una gare shi zamu koma sauraka sai su mayarwa Allah a cikin istirja'i su mayarwa Allah ubarnin su yan uwana a imani faqad awjada Allahu al-insana min al-adami Allah ya samar da dan adam daga babu Allah ce hal ata alal insani hinu min al dahri lam yakun shay'an mazkura duka masa fasara ɗayan biyu ko da adam din farko ai da babu shi kaga akwai lokacin da lam yakun maza kura ko kuma kai ai da a gidanku babu kai mahaifanka ba babu su kaga lam takun maza kura to Allah ya ce alal insan da adam ba zai tuno ba an yi wannan lokacin da babu shi so Allah ne ya samar da mutum min al adami daga babu fa huwa al qahiru fawqa ibadi kuma shine mai rinjaye akan bayinsa man allazi amarahu bi ijadika ga ya mana waye ya umarce shi ya samar da kai ya halice ka waye ya umarce shi fal jawabu la ahada jawabin shi ne ba wanda ya umarce shi to fa iza kana haza huwa alhaqqu alladhi la muryata idan ya zama wannan shine gaskiyar lamari ba wani yasa Allah ya halicce ka ba kawai wayar gari kai kaga an halicce ka to fallata yaqqan to ko sai mu sami yaqini bi anna Allah hakimun Allah mai hikima ne wa ra'ufun rahimun bi ibadihi mai jin kai ne mai tausayin bayansa ne amma kuma gefe guda ka sani hakimun fi af'alihi mai hikima ne cikin ayyukansa yadda ya samar da kai ba shawarar ka baka sani ba kawai wayar gari kai ka ganka ka san yana da dalilin yin samar da kai to haka in yace ga wani abu zai gudana a rayuwarka hakimun fi af'ali mai hikima ne cikin ayyukansa fala yarsalu ibtila'an to baya aiko wani jarabawar rayuwa ibtila'i biduni hikimatin ba tare da hikima ba wala alal ba abin da yake kan mai hankali wa kasatan lil fardil muslim musamman ma mutumin da yake musulmi illa al imana bi illahi wa qadarihi hima wa sharri hima kawai sai ya imani da abinda Allah ya zartar ya kaddara alkhairi da kuma wanda yake sharri ne tanan ya mu'amalanci kowanne ɗaya daga cikin su ko alkhairin ko sharrin in yazo wufiqan lima yuhibbu Allahu wa yarda daidai da abinda Allah subhanahu wata'ala yake so yadda da shi Zainul Abidin yake cewa yadda da kaddara shine mafi kololuwar darajar yaqini ne kauya cewa da yadda da Allah to yadda da kadara shi ne kololuwarsa in dai ka kai matsayin duk abin da Allah ya zartar kabi kawai illa iyaka in ya zartar da abu ya yake so a ma'amalanci abu to ka kai kololuwar wato yaqini wa min adiyatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin addu'ar annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa as'aluka ruba bil qada'i ina roƙonka yadda da kaddara ka sanya min yadda da kaddara annabi yake roƙon Allah cikin addu'o'insa ibadallah bayin Allah fadda'un wal ibtila'u ma'rufan fi tarikh al bashar annuba jarabawar rayuwa sanannu ne a tarihin dan adam wala garabata fihi ma liman yaqra'u tarika babu wani bakunta ba wani abu bako ga duk wanda suke karanta tarihi sun san wannan wala ma tarihu ya adilu wala yarham musamman ma kuma shi tarihi yana adalci amma baya jin kai inda tarihi ne yana adalci amma baya jin kai ne yake nufi da yana adalci baya jin kai duk abin da aka yi a tarihi zai tarihi zai zo maka da shi me ya rashin jin kansa wani ba zai yi wani ba kai saboda wani ne a ban shi a tarihi ba ruwansa sai a ko mun da aka yi da binnewa wata sai labarin ya fito to shi tarihi ya adilu amma wala yarham yana adalcin kawo da abin da aka yi kuma baya jin kai in ya tashi kawowa da mai kyau da mara kyau da wanda ake so a jinasa da wanda ake so a boye duk tarihi sai ya kwaso ya kawo to malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce akan wato abin da ya shafi bala'in da ya shafi rayuwa wato ta ɗan adam liza tajdul mu'arrikina zaka samu malaman tarihi yaruna tsawaina suna rawaito annoba annoba da aka yi wal da ibtila'in rayuwa da aka yi fi mu'allafatihim a cikin rubuce-rubucen su a littattafan su kadabari kamar imamu tsabari wabin kasir da ibn kasir wabin hajar al da ibn hajar al a cikin littafinsa bazalil ma'un wal da mambaji a cikin littafinsa tasliyatu ahlul waba lallashin wanda wato masifa ta same su littafi guda akan wannan kaga malaman musulunci ba abin da suka bari wa gairihi hima da wasu mawa'in na malaman da mu ambata ba wa alamu kusani anna mawa'izaz zaman wa'azi na zamani na yau da gobe ablagu min mawa'izil insan fasihul lisan yafi sama da wa'azin mutum mai fasaha a harshe wa'azin zamani dan shi zahiri ne zai zo maka da shi yanzu nan zai wanda yake cewa ya isa in babu shi ba za a yi ba sai ka samu yana kwance amma an bashi da rayuwa kenan ana yi yana kallo bai ma isa ya gani ba yana rufe ka gani ko kuma yana cewa ba za a yi ba sai a ce ya tafi lahira a shi gaba da yi so shi wa'azin zamani ablagu ya fi isarwa min wa'izar insa in ka koma baya tarihin kuran da ta gabata tunda an ce tarihi dama ai baya rufe wani abu kasashen turan da suke wannan suwa suka fi samunta ba su ne ake ta nuna mana ba titi kwankwance da su ba su ne shugaban wata ƙasa ba ya fito ya ce wannan abin sai dai a komawa Allah sama ai ban manta ba haka tarihi ya rawaito a wancan shekara shekara kusan biyu da suka gabata to saboda haka mu sani wa'azin zamani ya fi wa'azin ɗan adam mai fasahar harshe wala ya darku zalika amma ba mai gane haka illal uqala sai masu hankali wa qad akbara Allahu an ahlin nari Allah ya ba mu labarin yan wuta iza nadamu idan suka yi nadama yau malatan fa’un nadamatu ranar da nadamar ba ta da amfani qala ta'ala Allah ya ce yace wallazina kafaru lahum naru jahannama wanda suka kafarai suna da wutar jahannama kuma idan suka shige ta la fa alaihim mutu. ba a zartar musu da hukuncin kisa balle su mutu a ce sun huta a la yamutu hawala ya haya la fa alaihim mutu. wala yukaffafa anhum min azabiha ba za a sauƙaƙa musu azabar wuta ba a'a ta gobe ta fi ta jiya ta jibi ta fita ta gobe Allah ce kazalika najzi kulla kafur haka muke saka mu duk wani wanda ya kafirce mana ya butulce mana muka masa ni'ima abinda abin da ya ga dama ba abin da muke so ba wahum yasriquna fiha Allah ce zaka ci su suna taruri yan wuta a cikin wuta rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal suna ta ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin wutan nan za mu yi aiki na kwarai ba wanda muka yi bai kama wutar yanzu suna tabbatar wa kansu da ba su yi ne kyau ba kenan wannan shine fa atarafu bi zambihim suna ai itirafi da zunubin su to nan nake so mu zo ka gane wa'azin zamani in zaka kiyaye ka kiyaye ba sai malami ya gaya maka ba yau da gobe duniya makaranta ce ba za ka ji abin da Allah zai kafa musu hujja lokacin da suke cewa ‘yan wuta a fito da su sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a nu amirku ma ya tazakkaru fihi man tazakkar ba mu ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwar da ya tazakkaru fihi himan tazakkar wanda zai wa'azantu duniya makaranta ce ya isa ya wa'azantu daga an fara fira a wajen fira kai ne gwanin cewa to ni ba za a gaya mana me ba mu sani ba yawwa to irin sa ne za a kama yan wuta da shi wannan abin da ka sani da abin da kike ba za a gaya maka ba me ya zame maka a duniya makaranta ce A walam nu amirkum ma ya yatazakkaru fihi himan tazakkar ba mu ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwa da wanda zai wa'azantu to ya ishe shi wa'azi wannan tsawon rayuwa abu na biyu da za a kara musu da shi sai Allah ce waje a kumun nazir in kuma yau da gobe kai ba makaranta ba ce ba ka gane komai balidi ne kai to ai waje a kumun nazir ne gargadi ya zo muku to da da wannan dalilan guda biyu kawai sai Allah ce fa zuqu fa malil zalimina min nasir kawai ku kwankwada azaba azzaliman da suka sake suka shiga wuta to ba su da abin da zai taimake su ya fito da su watan wato wata rana saboda ka wannan jini ake sauna maka yau da gobe ka kiyaye da ita wa'azin yau da gobe ya ku mutane faƙadin mabatul aqdaru ma ash-shada'id wal mihan haƙiƙa ƙaddara ta gabata tare da tsanance tsanance fi tarikin insan a tarihin ɗan adam kama aka bar Allah lana aka bar al'umam kamar yadda Allah ya bamu labaran al'ummai da dama wa ala sabilil misal idan zamu ɗauki misali annahu bil misali yaftahu al maqal saboda da misali ake gane abin da ake faɗa mu dawo cikin wannan al'ummar yan ajin farko al'umar annabi sallama sahabbansa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wata rana mahaifiyarsa Rumaysa ta kama hannunsa dama ita ta kawo shi tace mu ga maka hidima na baka a farko sannan kuma ana haka wata rana ta kama hannunsa ya Rasulullahi yi wa Anas addu'a wannan mata tunanin ta ya isa ummu Sulaimin bintul Milhan danta ta ga yana da fahimtar addini sai ta ga to ya za ta hada alakarsa da annabi don ya sha ilimin wannan addinin ta mabubbugarsa ta tsaya ta yi tunani sai ta ce ba za ta je ta ce ta bawa annabi ya masa hidima ta haƙura da shi ta barwa annabi amma hidimar a ƙarƙashin hidimar manufarta ya kwankwada addinin ta mabubbugarsa ta je tiyar rasulullah ga maka hidima na baka annabi ya karɓa ta dawo da murna kaman an bata aljanna to shine wata ran kuma sai ta sake zaro hijabi sai ta dawo tunda yanzu sun saba shi ne yaron gida da ta zo ba ta ce ya rasulullahi ba tun da kana da mutane ga TV ɗinsa a nema masa aiki a haɗa shi da wani suke zuwa kasuwa ka san me ta ce ya ce ya a ayi wa anas addu'a ko abin da ya kata kenan kai wannan tunanin sabai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa addu'a da abu uku yace allahumma qtir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljannata yace ya allah ka yawaita masa dukiya ka yawaita masa 'ya'ya ka shigar da shi aljanna da Allah wanda za a hada shi da ɗan kasuwa su tafi kasuwa me yake nema wanda za a kawo cibi a samun masa aiki me yake nema akwai abin da ba zai samu ma a cikin wannan ukun ko aljanna to shi ko gaba daya annabi ya hada masa shi da kansa wata ran yake cewa annabi ya mun addu'a da abu uku na gaji ina jiran mutu in kabin gamu da daya yace ya mun addu'a da dukiya ina da dukiya mai yawa ya mun addu'a da yaya ina da yaya da jikoki sama da ɗari yanzu nan sannan yace ina jira in mutu in shiga aljanna radiyallahu anhu to an dinda nake so in kai mu ka gane annoba ibtila'in rayuwa a tarihin dan adam abu ne da dama an dade ana yi to wannan anas din mata huwa wa aktaru auladuhu bil basara fi da'un shi da mafi yawancin ƴaƴan wannan nasa sun mutu ne a basara a wata annoba da aka yi sanata 31 wa mi'a shekara ta 131 da shi da mafi yawancin ƴaƴansa suka mutu a wannan annoba din wa fi wilayati abdul aziz ibn marwan a lokacin mulkin abdulaziz dan marwan a misra sanata 1960 a shekara ta 69 fi kana bil basar qaul an yi wata annoba a basara ana kira ta qaul jarif qala madaini madaini yake cewa haddathani man adraka jarifa wanda ya rasu lokacin da aka yi wannan annoban ya bani labari yace kana salasatu ayyamun mata fi ha fi kulli yawmin 70000 yace kwana uku a jira kullum mutum 70000 suke mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka san tarihin annoba ba yau aka fara ba ko wakila an ce mata li abdurrahman ibn abi bakar fi ta'un al abdurrahman dan abubakar a wannan wato ta'un din da aka ambata ya'ya sun mace masa 40 aulad ya'ya 40 wa nasu bil basara jiddan mutane suka karanta a basara da an mutu hatta innahu matat ummu amirul mu'minina har sai da ta kai mahaifiyar amirul mu'minin ta bar duniya falam yajidu man yahmiluha illa arba'atan bil juhd ba a samu wanda za su kai ta makabarta ba da kyar aka samu mutum hudu suka dauke ta zuwa illa sab'atan aka samu mutum bakwai suka dauke ta zuwa makabarta walan ma kana yawmul juma'a ranar juma'a da ta zo ana cin wannan yanayi katabal khatibu mai hudu ba ya hau kan mumbari yayi hudu ba walaysa fil masjid illa sab'ata anfus ba mutane a masallaci sai mutum bakwai wa da mace daya faqala al sai mai kudubar yake cewa ma fa'alatul wujuhu wai ina mutanen da na saba gani faqalatul mar'atu sai wannan matar ta ce ta hatar turab suna karkashin kasa duk an mutu ayyuhal ikwatu fillah yan uwana cikin addinin Allah fadda'un wal ibtila'ati zikratan lizakiri annoba da wato ibtila'in rayuwa wa azantarwa ce amma ga masu azantuwa wa tambihan lil ghafilina fadakarwa ce ga gafalallu wa mau'izatan lil muttaqina wa'azi ne ga masu tsoron Allah wa ibratan lil mu'tabirina abin daukan izina ne ga za su dauki izina illa annahu idza ja'at al ibtila' sai dai idan ibtila'i yazo la budda lil insani an yattakiza wiqayatahu babu makawa mutum ya nemi abin da zai kare kansa ƙallin shar'i daidai da abin da shari'a ta nema don kowane hali akwai yadda shari'a ta ce a ma'amalance shi waya kilu amurahu lillah kuma ya jingina al'amarinsa zuwa ga Allah ya ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن الوقايه wal'adabin الشرعي yana daga cikin wato kariya da ladabi na shari'a lokacin annoba al-imanur rasik ka samu kafaffan imani kar matsalar duniya ta zo kuma ta haɗa ka da wahalar lahira imanin kai kau to a samu kafaffen imani shine wato a matakin farko Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su cudanya imanin su da shirka ba to wani suke da aminci kuma sune wato shiryayyu wa min samma bayan wannan at-taubatu wal istighfar abu na biyu bayan tabbataccen imani tuba da istighfari wa rujuu ila Allah da koma ma Allah Allah ta'ala yana cewa zaharar fasadu fil barri wal bahari banna ta bayyana a tudu da a fili bima kasabat aidin nasi sakamakon abin da hannayen mutane ne suka aikata Allah ya musu haka li yunziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un dan ya dandana musu irin wasu abubuwan da suke aikatawa da ya hana baya su na barna dan ko sa gane tun daga nan su tuba kar su da shi da wannan aikin kaga kenan ibtila'in ma akwai hikimarsa kajo ta babbar hikima kuma Allah ya ce la'allahum yarji'una duk abin da Allah ya zo mutane da shi dan su koma masa ne to daka wa naktafi bi hadhihi fi hadhihi al-khutba bi dhikri hadaini mu tsaya kawai a wannan hutuba da ambatan wa'ina ba guda biyu mu je mu amalanci duk abin da ya fuskanto mu da shi kyakkyawan imani da kuma tuba zuwa da koma Allah subhanahu wata'ala alladaini huma min asbabi duma'anina wanda tana daga cikin dalilan samun nutsuwa wa adamul kasarati da rashin hasara fi ma qaddarahu Allahu alal insan idan a cikin abin da Allah ya kaddara wa dan adam inna Allah la yughayyiru ma biqaumin lalle Allah baya canja ma mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja halin da suke ciki in kuna daɗi ba zai mai da ku wahala ba sai kun masa butulci in kuna kan kuna cin wahala ba zai fitar da ku ba sai kun gane kuran ku kun koma masa wa iza arada Allah bi qaumin su'an in Allah ya nufin wasu mutane da wata mummunan abu to fala maraddala ba wanda ya isa ya kawar da wannan abu wa malahu min dunihi min wal kuma ba su da wanda ba Allah ba wanda zai tsinci al'amarin su ya fitar da su daga wannan halin da suke ciki a ƙarshe yan uwana musulmi ya zo a cikin hadisin da ibnu majah ya rawaito albani ya inganta shi annabi ya ce ya ku taron masu hijira yana gaya wa ya ce abubuwa guda biyar idan aka jarabe ku da su kafin annabi ya faɗa sai cewa uzu billahi an ku hunna ina ma neman tsari kada Allah ya sa kurinci lokacin da za a jarabi mutane da wannan abubuwa din annabi ya ce alfasha ba za ta bayyana ba a cikin mutane su zama suna cuɗanya da ita ba a jin kunyarta a fili da a ɓoye a fito a kafafen yada labarai da social media ana bayyanawa illa fa shafihi mutsahun face sai an siyada musu annoba wal auja'u allati lam takun madat fi atlafihim da cututtukan da basu gabata ba a cikin magabatansu su sai an yatsa musu su allazina mabau walam yanqub walam yanqusul mutane ba suke tauye mizani ba lita da sikeli da inci illa ukizu sinina wa shiddatul mauna sai an kama su da shekaru na fatara da wahalar samun abin hannu wa jurus sultan alaihim da kuma ja'irai shugabanni azzalimai akan su iyo kanka hisabi a yau walam yamna'u zakata amwalahum mutane ba su hana zakar dukiyoyinsu ba illa muni'ul qatara minas sama sai an hada su sai an hana su dugon ruwa daga sama annabi yace walau lal bahaim lam yamtaru kai ba dan dabbobi ba ma da ba za a yi musu ruwan ba walam yanqudu ahadallahi wa ahad rasulih ba za su warware alƙawarin Allah da manzansa ba illa sallallahu alaihim aduwan sai Allah ya dora musu makiya abokan gaba min gairihim wanda ba sa cikin su fa akhazu ba'd ma fi aydihim su dauke duk abin da yake hannayensu to dan Najeriya wannan aduwa min gairihim din duk kullakullan da ake maka tun daga Boko H har zuwa sauran abubuwa da suke abin nan ai duk dai ba dai daga cikin gidan bane gaba daya to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ba za ku warware alƙawarin Allah da manzansa ba sai an sallaka muku aduwa min gairihim abokan gaba ba a cikin su ba fa aka zo ba azama fi aidihim su kame abin da yake hannunsu wa malam tahkum a immatahum bi kitabillah kuma shugabannin su ba su zama ba ba ta hukunci da littafin Allah wa yatakhayyaru mimma anzalallah kuma abinda Allah ya saukar sai zabi sai abinda ya mutu dadi illa ja'ala Allahu ba'athahum bainahum sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya azabar abinda suke aikatawa sai ta bayyana a cikin su Allah ba zai bari ba haza wala tazalu al-ayyamu ku sani kwanaki ba za su gushe ba wal azminatu da zamuna ta ta'atidil aqdari suna zuwa da kaddara kairan wa sharran ta Alkairi da ta sharri ila an yarsallahu al-arda wa man alaiha har Allah ya ya gaje kasarsa da wanda suke kan kasar to da fal aqilu man wa'iza bi ghairihi kawai mai hankali shine wanda waninsa ya zame masa wa'azi ya dauki izina amma in ba haka baka ce wai sai kaga yadda kake so wannan babu shi a cikin tsarin rayuwa عباد الله صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بذلك ربكم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا اللهم ثبتنا على الإسلام وارزقنا حلاوة الإيمان واجعلنا من أهل السعادة يا, يا, يا كريم يا منان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزال ومن سيء الأسقان اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فقوموا إلى صلاتكم